ya faru ne a ranar 15 ga watan janairun shekarar 1966 lokacin da wasu 'yan ta'addan najeriya karkashin jagorancin Chukuma Kaduna Zegu da Emmanuel Ifujana suka kashe mutane 22 da suka hada da Firaministan Najeriya. Manyan 'yan ƙasa da dama da manyan hafsoshin sojoji ciki har da matayensu da kuma ma'aikatan da ke aikin ba da kariya masu yunkurin juyin mulkin sun kai hari a garuruwan kaduna ibadan da Legas, yayin da kuma suka tare kogin niger da benue a cikin kwanaki biyu kafin a murkushe masu yunkurin juyin mulkin babban hafsin rundunar sojin najeriya johnson egoye ironsi ya tilasta karbe mulki saboda rudani da kasar ta shiga amma ba da gangan ba wanda hakan ya sanya demokaradiyyar najeriya ta koma baya hawan kan karagar mulki dai an yi zargin cewa masu yunkurin juyin mulkin ne waɗanda akasari 'yan ƙabilar ibo ne suka kulla domin share fagen zaben janar igoyi ironsi ya zama shugaban ƙasar najeriya a saboda haka ramuwar gayya da 'yan arewa daga cikin sojojin najeriya suka yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin ƙabilar ibo da dama wanda hakan ya haddasa yakin basasar Najeriya. A watan Agustan shekarar 1965 ne wasu manyan hafsocin sojojin Najeriya da suka hada da Emmanuel Efujana, Timothy Onwategu, Chris Onofuro, Don Okafo, Humphrey Chukuka da Adewale Ademoyega suka fara yunkurin juyin mulki kan Firaminista mai ci na wancan lokacin. wato abubakar ta tafawa balewa an dai shirya juyin mulkin ne domin a cewar manjo mutanen da ke rike da madafun iko sun yi wa najeriya barna ta hanyar gubatattun hanyoyin gudanar da mulkinsu ministocin da ke su sun kasance suna rayuwa mai daɗi da wawashe dukiyar al'umma suna kashe talakawan ƙasa shugaban najeriya nnamdi azikiwe ya ba ƙasar ne a ƙarshen shekarar 1965 inda ya fara tafiya turai sannan ya yi balaguro zuwa yankin caribbean a ƙarƙashin dokar shugaban majalisar dattawa na wancan lokacin wato wafo orizu ya zama shugaban riko a lokacin da baya nan kuma ya karbi dukkanin ikon ofishin da safiyar ranar 15 ga watan janairun shekarar 1966 ne a wani taro da wasu 'yan jarida na cikin gida da aka yi a kaduna don neman sanin abin da ke faruwa an kawo wa manjo wato zegu cewa kawai bayanin abubuwan da suka faru a lokacin shine abin da bbc ke yadawa zegu Ya yi mamaki domin ya yi tsammanin za a watsa labaran a rediyon 'yan tawayen daga Legas ne, lokacin da ya samu labarin cewa Emmanuel Ifijana a Legas bai yi wani shiri ko kaɗan ba don kashe Johnson Egoyi Ironsi, wanda shi ne kwamandan sojoji. Don haka, Zegu ya yi gaggawar shirya jawabin da aka watsa a gidan rediyon Kaduna da misalin karfe 12 na rana inda ya ayyana dokar ta ɓaci.